Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna tsaka mai wuya kashi na takwas na marubuciya Jamila Umar wanda ni mama Hanif nake karanto muku. Washe gari sa'ad da fati suka soya aka raba naman gida uku. Kashi ɗaya na dangin Nura ɗaya kuma na Nura da Ramatu ɗayan kuma na danginta. duka ramar ta ce kashi ɗaya a kai mai na talatu ta ba waɗanda suka kamata cikin nasu ta ɗiban munnawa sai da ta kwana goma ta koma sabon gari inna sai na raka sai da na raka ta har can sannan na wuce gida da sha tara ta arziki da zaramatu da mijinta a tamfa ta bani tare da su man shafa kayan kwalliya takalmi sabulan wanka da na wanki bijabai kala biyu sababbi ta kuma haɗa min da kayan abinci ta ce na kai mu amma tun da gida za ta koma kuma daidai gwargwado sun fi mu rufin asiri nura kuma dubu biyar bani ne ta godiya har ina kwalla da na koma na nuna amma ita ma ta ce a kawo ta ma ta ce an kawo mata nama mai yawa da yadi da yaji har da kwallon zani da oman wanki amma ce ta kalle ni bayan ta gama daga kayan da na zo da su Habiba ta ɗauki wuta da jan baki tana faɗin. A Adasiya ni dai ina son kayan kwalliyar kinji. Ina murmushi na ce ke dama na ce zan ba ma. Ɗauki mana. Nan ta fara tsallan murna ne wata dariya ni da amma. Dubu biyar ɗin da Nura ya bani na miƙa mama yana faɗin amma sai mu ƙara a jarin shinkafa ko? Amma ce ta ki karɓa lokaci dai tana faɗin a'a kuɗinki ne ki rike a hannun hannunki Asiya. ban samu damar magana wa muka jana na maraba a tsakar gida kamar murya a dari na rika sai da habiba ta fita sai ga ta ta shigo da buhu a hannunta bakin ta har kunne tana faɗin ce da baɗo amma ce ta washe baki da ce harin ce da maraba da baki hakan takan faɗa dama saboda can saboda in dai ta zo haka take tarwarta a jihar bakin ta har kunna saboda murna ni kai na murna duk ta cika ni yarta autar ta barda kuwa ka ta naɗe jikin amma tana mata oyoyo da gurbatacciya hausar ta da su sun fi mijin fullanci hausar su sai a hankali ko amma da zama ne ya zama bakin ta ya ja hausa amma duk da haka akwai fullanci a harshen mu mukan ji iya sunayen abubuwan da ba za mu rasa ba amma ce ta kasa zaune ta kasa tsaye sai da suka yi sallah suka nutsu ruwan zafi na dafa musu suka shafi. da buredi sannan aka zauna zaman hira bayan na rita kwance buhun zarabarta da wa ne sai fura da nono da man shanu sai zarun kunu da yawa amma na ta godiya ina taya ta habiba da bardo na gefe suna hirarsu a jihar ba ta so ta koma gana aure na ba ko kaɗan duk amma ta kira ta ta waira da fati ta faɗa mata mutuwar na da salisu dama ta ce tana tafiyan ta samu dama sai da safe ya tema amma rancen lokacin ina waje ina hidimar ɗan wake habiba da bado suna taimaka min da zubawa suka yi maganganun sa daki da yar uwarta sai da muka gama na koma daki sana da rike kira na zo gabanta na zauna kai na ta dafa kafin ta ce ki kwantar da hankalin ki asiya babu wata farar kafar da kike da shi sannan ke baki gadin maita ba wata rana sai labari haka Allah ya tsara kallonta ne yana kiɗa mata kai duk da tana cikin riza adda tana da ilimin ta daidai gwargwado sun ci gaba da magana da amma da a kaina ni ko ina can gefe ina gyara kayana ina ji amma na faɗa ma da hari maganganun addar kayya Addasa ce dariya kafin ta ce kyale ta jari. Duniya ce za ta gaya murtaya gaskiya. Magana Asiya kuma nikin kin mun mun ne jari da tunita nikin ni da tuni tana hannuna. Amma ce ta ce sai dai ki dauki mu ga baki daya. Ina harina dariya ta ce duk zan iya da kukin sani. Tun yaushe nake hakilan ki dawo waje na. Amma ce ta kada kai kafin ta ce saboda yaran nan ne hari. Inna rike ta ce yara suna ina. Fati na gidan mijinta da kayyama ka siya da Habiba ne. Kuma na ce dukkan ku zan iya rike ku. Zaman ki a nan bai da wani amfani. Gashi ba ki da isasshiyar lafiya. Asiya ce kuma kin ga irin jarabawa ta in za ki amince duka sai mu tattara mu koma da ikon an lafiya za ta za ta auren ta can ta kuma zauna lafiya. Amma ce ta shiru ba ce magana ba ni kuma saboda ba ni ba da ni take magana ba sa ban saka musu baki ba amma ni kai na zan so mu koma tandin da rayuwarmu ila hankalin mu zai fi kwanciya a jihar sati ta mana sannan ta koma kafin ta koma na raka ta gidan in na talatu ta mara mutu barka da yar dubinta ta ce a siya manar kwalli sannan har gidan hadda fati mun je ita ma ta zo ita da mijinta sun gaishe ta a dare ɗaya ce ba ta zo ba kuma ba ta kira waya ba sannan ba wanda ya damu da ita cikin dubu biyar ɗin da nura ya bani na cire dubu ɗaya na bama baɗo a dafa tiko dubu takwas ta kama amma ta ce a bamu a dari ta yi na mota sannan ta siya ma baɗa kayan kwalliya da hijabi a jihari ta koma akan amma ta ce in ta shirya za ta kira ta ta ce ita ba ta da matsala sauran dubu hudun kuwa saka na bawa kaltuman gidan mutum da sana'ar ta ce na saka aimanur huluna guda hudu masu kyau da ta gama kuma na je da kaina na kai mata duk da sai da mun faɗin me yasa na kashe kuɗina na harare ta ina faɗin ban sani ba dariya ta ya kuma ranta ta ji daɗi shi alkhairi komai kankanta shi yana da daɗi kwantuta shi babu ya wajen Allah har mace ta gama jegon arba'in ta koma gida ni na je ne mata kwana biyu na taya ta gyara gidan sai da nure da sannan na koma gida amma jiki ya yi kyau tunda in bana nan ita take dan waken da yamma kuma ta yi shinkafa da wake magana koma wajen hadari kuma ta sha ruwa tunda har haya na ja amma ta yi ma adda fati maganar sake biyan na shekara wannan dakin dubu talatin muke biya duk shekara tun da na ja haka sai na cire maraina na sauyin muhalli na kuma san dalilin amma na kada a ce da gaske zargin da ke kaina shi ya sa muka bar gari tana da ne komai ne saboda ni a dare sai bayan tafiya dari ta zo ita da yayanta ko a ranar sai da ta ƙara yi ma amma maganar nan amma ta kalle ta ido cikin ido kafin ta ce ke riƙayya ki fita daga ido na na ce ki fita daga ido na na rufe ina ruwan ki da asiya ko a kanki take kina ci da ita ne ko kuma akwai abin da kike ɗauke mata ne da kika kwazzabu kanki sai ta bar miki garin nan ne sai hajjar gayya ta fara kama kame ran amma ya ɓaci ta nuna mata kofar fita tana faɗin daga yau sai yau in da kin san magana asiya za ta kawo ki na gode ki zauna gidanki ba sai kin zo ba da ke ko babu ke za mu ci gaba da rayuwa rukayya shi ruwa cikin cokali ya isa mai hankali wanka sumi sumi ta yi ba ta kara magana ba nan kuma ta fara ba amma hakuri ganin ta ya bace yasa har ta jima a gidan ganin har yaranta suka zo ya sa na yi jalof ɗin shinkafa da rana mai alayyahu yaranta ta koya musu bakin halinta ko cin abinci ko cin abincin mu ba sa yi sun raina mu amma ko har ta tafi ba ta ƙara kallonta ba kunya ta bi ta zaro dubu biya da ka ta sauke gaba amma tana faɗin amma ku ƙara da wannan wallahi baban Amina ne ba su yi albashi ba a cikin amma ta amsa da cewa Allah ya bada lada Aka ta jayayinta suka fice amma bata kalle ta ba ba ni ce nake aiki ba habiba ce take yi ita ta sayo wa yaran biskit a raina da rigaya ta amsa ko na gode ni kuma bai dame ni ba saboda na san har abada da rigaya ba ta isa ta sauya jinin da ke tsakanina da ita ba ashe ta ta wasu magana amma nan ta taka har gidan Fati tana faɗa mata ta zo amma ta rufe ta da faɗa saboda ni sannan har ta amna ba ta saki jiki da su ba saboda tana jin haushinta domin ta kawo mafita har tana faɗin fati ni ma fa ina san asiya ai ƙanwata ce kamar yadda take kanwaki ba na jin daɗin zarge-zargen da ke kanta ne ni wallahi ina mata fatan rayuwa mai kyau in ta koma gaban addaharin ne. a tafati dai ba ta da baki amma ta ba ta da cewa ta san dai ta dai ba kula take da sa'an ma ba balle kuma 'ya'yanta ita kuma tana so ne ta neman ruwan mafita da adda ta zo tana gaya ma amma kafin ta ƙara nisa ta ce fati bar kafin ta ƙara nisawa ta bawa darƙayya hakuri ya suka yi sallama ta tafi gida sai da aka kwana biyu ta zo tana gayawa amma yadda suka yi da darƙayya kwakwa amma ta yi tana bani da darƙayya mutuniyar wofike ta zaɓi miji da danginsa da mutanen duniya akan uwarta da danginta ba inda za mu koma tun da ba mu gagara lallaba rayuwar mu a nan ba fati. addaba shi gare ta ba karfin hali ne ba zan kwashi jiki na koma na dora mata nauyi ita da 'ya'yanta ba sannan ba zan barasiya ta koma ba tun da nan aka haife ta akwai nakasu in har na ce ta koma can da zama da aka amma ta kashe maganar koma ta wajen adda da addan da kira ce mata kawai ta yadda zan zo dai ne miki kwana biyu gabaki ɗayan mu in habi ta yi hutun makaranta insha Allahu. a daba da damuwa ta ce tana jiran mu duk sanda muka zo tun daga lokacin a da ba ta kare ma amma maganar ba ko ta zo gidan sai ta koya wa kanta kame bakinta ni kuwa na kama mutuncin kaina da gaisuwa ba na shige mata hankalina na kan sana'ar da muke ci da kanmu da rufin asirinmu tare da kula da amma cikin watanni uku duk abubuwa suka faru sai abin da ya faru ne na aure na da salisu ya lafa tun da har ina fita ɗiban ruwa ko zuwa kasuwa ko kemis siyo magani ba fargaba tun da dama abin na lokaci ɗaya ne yana wucewa shi kenan kamar bai faru ba a bakin mutanen gidanmu na ji salisu ya dawo gida an saka masa karafa a kafafuwansa na ɗori da karafan asibiti guda biyu yake tafiya amma duk bayan wata biyu ko ɗaya suna komawa sannan ana yi masa adiresin ɗin wajen ni dai nawa ne bin fatan alkhairi da fatan waraka Shi shine tsakanina da shi na kuma tabbata da kan salisu ƙila na gama a aure kin da yanzu dai ko daga nesa wani ya zo da suna aure zuwa ɗaya zai yi ba zai ƙara dawowa ba tunda za a karanta masa komai a kaina har da ƙarin gishiri da magi na san kaddara ce ko in ce jarabawa ta ce amma ban taɓa tunanin wata kaddara za ta sake bibiya ta nan kusa ba zamfara tudun wada wai wani shegen ne ke mun rubutu a bangare na da sanyin safiyar nan ta faɗa cikin kukula da takaicin yadda aka mai da ita banza tana magana ita kadai Ƙoƙarin mikewa take daga zauren take lokaci dai tana laliban sannata tana ci gaba da faɗin kowane ɗan jakar uban ne bari na fito mu ga juna yau sai na ɗebe masa albarka ta samu ta miƙe kan kafafuwanta ta kuma samu nasara ganin sandarta ta karfe a gefen ta, sai dai kamar akwai saurar na kabatun da sai faman lalube take yi kamar ganin ta na da rauni ganin lalibanta da hannunta ya kai kan wani baƙin gilashi ta ɗauko shi tana faɗin kaji rashin tabbas na abin nasara yanzu gilashin na fuska ta na neme shi na rasa aikin banza bum ta ji kamar an faɗo ɗakin nata a rashin sukunya zafafa ta saka gilashin nata cikin masifarta da tun tana matashiyarta ya zame wata jiki har tsufanta ta ce na ce wai waye zai zo ya dame ni da ƙuruntu ne to ko waye in bai yi magana ba Allah ya ina ni ce aka faɗa da wata hasanyen sayayyen murya mai cike da yarinta da ƙuruciya wata aka kira da ina ta ɗago kanta a musifanta tana mutsa fuska ta ce ke cewa ba ki da suna ne ina nake iya gane muryoyin yaran gidan nan Sulaimanu ku rika wani maƙe murya kamar wasu 'ya'yan gyare ta faɗa lokaci dai tana ƙara gyaran tana ƙara gyara zaman gilashin da ke fuskarta sosai ya cika mata fuska kuma ta soke ganinta kan yarinyar da ke gabanta sanye da hijabi mai ruwan ƙasa kanta na kasa tana wasa da yatsun hannunta sultana ce inna baki yin na ne ta wake kafin ta ce auke ce sultana ki ce sultana ce ta wajen salamatu ko na ce matar magajin gida uwar gida sarautar mata a gidan abubakar alkawarin allah sai ya cika da yadda allah ya na yar nan to ki zauna kusa da ni kin ji kafada tana ya fito ta da hannu zuwa jikinta kamar ba karfi gona ce wacce ta tashi daga matsananciyar jinya ta karasa gefen inanin ta zauna Inna nake da gyara zama tana faɗin ke kam ki riƙa kama jikinki mana sulsana. A yi mata kamar wahainiya saboda rashin kuzari.